dukiya takan zama kawar duniya ga mutumin da dama duniya ya sa a gaba kawai sai ya kasance kullum mai mutum yake yayi ko tufafi ko gida ko mota ko menene wannan shine makasudi a cikin rayuwarsa in wannan ya wuce a canja wannan ko agogo ko takalmi ko wani abu kawai ya za a yi a more tun daga dangin kayan ci har dangin kayan sha har dangin kayan sawa da dangin kayan hawa ya za a shakata wannan da wannan yake alfahari wa juna tsakanin shi da abokanansa zinatul hayatid dunya in kuma ya'ya ne haka ne da su yake takama da su yake alfahari wa juna ga wanda Allah bai baiwa yawan ya'ya irin nashi ba ko ga wanda Allah bai bashi haihuwa kwata kwata ba amma mutumin da wato ainihin ya gane manufar da ta sa aka halicce shi to yakan yi amfani da waɗannan ni'imomin ne wajen biyar Allah ya'ya tarbiyya ta gari don ne sinadarin samun shiga aljannarsa dukiya aiwatar da ita cikin yi wa Allah da'a dan shine sinadarin samun shiga aljannarsa ba an baka dukiya bane dan kai alfahari a'a dan kai aiki da ita wanda ya dace da abin da Allah yake so da abin da manzo Allah yake so ba kuma an baka ƴaƴa bane dan kai alfahari da su a dan ka ba su tarbiyya ta gari su zanto sojojin addinin musulunci su zanto likitoci injiniyoyin addinin musulunci su zanto yan kasuwar addinin musulunci su zanto zarata waɗanda kullum jira suke a ce musu hayya ilal jihad zanto yan gwagwarmayin yaɗa kalmar Allah duk wanda yawa 'ya'yansa tsari da kimtsin da suka zamanto haka to Allah hakika ya ƙaddar ni'imar da Allah ya bashi ta yaya kuma zai samu lada a wajen Allah ka duba yadda manzon Allah sallallahu ke wajen tarbiyyantar yaya bayani yake cewa dukkan wanda Allah ya ba ta 'ya'ya uku mata ta tarbiyyance su za ta shiga aljanna za su zama karo daga wuta mai bi fa manzo Allah ce mai bi ma ta tarbiyyance su Allah zai sa su zama karanta daga wutar ran tashin kiyama wani sahabi ya ce muna so mu ce mai ɗaya sai muka ji kunya tunda mun yi tambaya mun yi tambaya amma da mun ce mai dayan ma kuma da ya ce mai dayan ma domin tarbiyyantar yaran shi kansa lada mutum zai samu almalu wal banuna zinatul hayatid dunya kawa ce kadai ta rayuwar duniya ga wanda bai nufaci Allah ba wa amma man kasa da bihim al-akhira amma dukkan wanda ya nufaci lahira da waɗannan ni'imomi guda biyu wal amala lillah kuma ya nufaci yin aiki don ciyar da addinin Allah gaba fa hadha fi qawlihi to wannan zai shiga cikin fadin Allah ta'ala wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wal baqiyatu salihatu wanzazzun ayyuka waɗanda suke nagari al baqiyatu wanzazzu waɗanda idan an yi su suna nan sakamakon baya to tozalta kaya abu shekara goma da ya na aikin alkhairi a yau kai kama manta yana nan a wajen Allah Allah bai manta ba dan ka'idar ta inna la nudhi'u ajra man ahsana ba ma tozalta aiki ba ma tozalta lana da dukkan wanda ya kyautata aiki kai kai ka manta amma yana nan ya zama albaqiyatu salihat albaqiyatu wanzanzu ayyuka as-salihatu kuma waɗanda suke nagari khairun inda rabbika su ne suka fi alkhairi a wurin ubangijinka sawaban ta fuskar lada wa khairun amala kuma su ne suka fi cika gurin abin da mutum ke so ya samu